To shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. Ina tare da Ummul Khair Rabi'u Yusuf Sani Menage. Malama Ummul Khair sana'ar me ake yi? Ina yin sana'ar huluna ne ta mata. Wani irin huluna kenan? Hulunan yanki na mata da ake ɗinkawa a keke sai a zuwa tsira da allura hannu. Su nake yi. ire ire waɗanda ake ce musu a cuci maza wanda ake dan bayan yayi tudu ko kuwa eh da su da me suton da me roba da me duwatsu haka kowace dai kake so da masu tutoci duk muna yin su to kamar kimanin shekaru nawa da wannan sana'a gaskiya na da tsawon lokaci ina gabatar da wannan sana'a dan na taso ne naga ana yi a gidan mu tun ban da wayo har na zo nima da kaina nake yanzu ne naka kusan shekara goma ina yi shekara goma eh. kina dinka huluna huluna to a gida kike dinka hulunan nan koko a ina a gida nake yi dama akwai wanda muke kaiwa a kasuwa oh. zai zo ya karba ko kuma mata haka na gida za su zo su sara Yauwa kika ce shekaru goma kina wannan sana'a to idan kin dinka ina kike kai su. Dake muna da waɗanda suke zuwa su karba a kasuwa irin na bakin asibiti da kuma mata na gida masu irin sai da kayan koli suna sakawa a cikin kayayyakin su. Kenan kuna bayarwa sari. Eh sari ma muke bayarwa amma an kana so muna bada ɗaiɗai ɗaiɗai. Wai a gidan shago ne da ku ko kuwa sana'ar da gaba ɗaya gidan na kuke yi kenan. Muna da shago 'yan maza su suke hijabi sai yankunan mu kuma cikin gida muke yin huluna. banda huluna su suna hijabi ko kuma kuna huluna eh muna huluna kuma muna yin dan hijabi haka dan hab ko mini da huluna irin na yara mun kina so ma babba za a yi miki dan hab din sa muna yi to me ja ki har kika tsanduma ga wannan sana'a na hannu tun da abin da ya ja hankali na dai kusan in ce dai na taso na ga ana yi kuma dai idan kana sana'a za ka dan samu saukin cewa yi maka yi maka a gida babban abin da ya ja hankali dama kenan To wani irin alfanu kika samu a wannan sana'a na ɗinka huluna da kike yi? Gaskiya na samu alfanu sosai musamman ba ta ɓangaren karatu. dan bana jira ma an da out a ce sai an siya an bani ko kuɗin mota ko an ban bai kai ba kawai dama saboda ina da sana'a ta akwai a jakata zan ɗauka in tafi. ko in naga abu ina so musamman ma anko na kawaye baya min wuya baya wuce ba ma sayi ba ma ra'ayin su bane amma inda kuɗin kiki ba hana ba to um, wani irin kalubale ke tattare da sana'ar hannu gaskiya da kai kalubale suna cewa bashi bashi bashi shi ke kashe musu sana'a dan wallahi da kai kalubale mako sosai kalubale shine ko za a zo a karban miki kaya sai kin dau lokaci dan akwai wanda na ba ma sai da akwai kusan wata na bata sai ga ta dawo min wai an zazzaba ba gaba da ya ka dauka ba karshe dai ma ni jarin hanyar guje sai yanzu dai ma na tashi bayan sallah to me burin ki a nan gaba a wannan sana'a shin idan kika kammala kin kammala karatu ne na kammala karatu diploma dai muna so mu karasa me me dakatar da ke biki karasa ba to abin ne san sai a hankali dai shine kawai to kina da sha'awar aikin gwamnati ko za ki dora ne a wannan sana'a na kina a ina da sha'awa sosai ma sosai ina da sha'awa kuma ina da sha'awar ina karatun kuma ina sana'ar don ba karamin ci gaba kake samu ban kana yin sana'anka to yanzu mai burin ki a wannan sana'a burina a sana'an nan ne aure a ce shagon gidana an kafa min kyokuna da yara da abin na harkar su kina koya musu ko ban koya musu ba na zuba jari na ne dai ana ta yi a ciki to wani irin kira zaki wa mata musamman matasa dangane da sana'a gaskiya kiran na zan musu da su tashi su yi sana'a sun wuce tambaya a wajen miji da iyaye dan yanzu yadda yadda kike da miji da kin tambaye shi daya biyu ba ki na uku ba ma ransa zai baci ba kuma lalle ki samu ba kiran da zan a su tashi su nemi na kansu shine kawai to muna godiya ma Allah godiya baraka bashir dandalin VOA